ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور duk wanda ya fuskanci Allah yana mai tsarkake bauta a gare shi mai kyautata aikinsa to haƙiƙa ya yi riko da mafi tabbacin abin da wanda yake son tsira yake yin riko da shi ba a tsoron yankewarsa lalle ga Allah kaɗai makomar al'amura take kuma zai saka ma kowa da abin da ya cancance shi.